ومن شر حاسد إذا حسد kuma ina neman tsari da shi daga sharrin mai hasada yayin da ya aiki da abin da hasada ta sa shi